Amanar so, amanar amanar Ba zan gushe ba wajen gaya maka gaskiya. A kullum ina nuna maka, kana ƙi, wato a duniya ba ka da wanda ya fi ɗan wannan naka. Ba ka da wanda ya fi shi. Kai ba kai ba, ni kaina ba da wanda ya fi shi. A gidan nan daga ni sai shi babu wanda ka sani in ba mu ba. ke ba a zamanin nan bace ba za ki gane me yake tafiya ba ni kuma dan zamani ne kuma na san me yake tafiya lokacin da aka ce ba ta gidan nan kaka ga yadda hankalinsa ya tashi yanzu ya fi kowa son ta kasance ta dawo wajen mu injuwa ta mm. umma duk gidan nan ko kuma in ce duk duniya babu wanda ya fi ni son zuriya ta da gidan nan wallahi na fi kowa so ta da gidan nan wallahi na fi kowa so to saboda me ka fi son kai kaɗai ka fi son ta dawo saboda ina son ta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 kar in ƙara ji kaji na gaya maka ka kiyaye ni ka kuma fita daga ido na rufe kaji na gaya ma ba na so kar in ƙara jin makamanciyar wannan magana daga bakinka so ba game da zulaiha kar in ƙara ji umma kar ki ƙara jin wannan kalmar daga bakina haka na ce haka kuma na faɗa good shikenan abin da nake zargi ya tabbata dama ni na daɗe ina wannan tunanin tabbas na tabbata yau ba ke kika haife ni ba muddin da ke kika haife ni wannan bambancin da kike nuna yayi yawa yayi yawa umma wallahi yayi yawa haba haba ina so ina so in tambaye ki dan girman Allah wace ce ta haife ni ki sanar da ni wace ce mahaifiyata idan kuma tsinto ne kika yi ki sanar da ni inda kika tsinte ni umma kai da ka ta zaidu irin wannan maganganun sun yi karfi da kake gaya min wace ce mahaifiyarka kake so in gaya maka ko to ka kwantar da hankalinka babu damuwa zan fita amma ina so ku sa a ranku dukan ku ke da shi wallahi in na fita abin da zan je na aikata dukan ku sai kun yi da na sani kuma shi ma sai na yi sanadin sa ko ya bar duniya ku kuma na yi faru da shi kuma kin san zan iya kuma yadda na ce zan yi zan yi zan tafi za ku gani kaga dawo zauna zauna mai da yaro man kaza wace ce mahaifiyarka kake so ka ji ko eh. to ka bude kunnuwanka kar ka dauki kunnenka ka ji abin da zan gaya maka yanzu mahaifiyarka dai ko kake so ka ji wace ce hakika da kai da ali duka ƴaƴana ne amma kai kai ne wanda na haifa shi ku Ali ba ni na haife shi ba za ka ji ina ce masa baba ba ina faɗa ba ne ko don irin karen nan don ɓoye kawai ina masa haka ne a matsayinsa na mai sunan mahaifina. Kaci, kaci! hasbunallahu wa ni'mal ni fara haka karya cikin gida kina ta tsalle kina iyo. Sakamakon jarabawa na ne, to shi ne nake murna. To amma ai ba haka ya kamata ki nuna gode ki ga Allah ba. duk sanda Allah subhanahu wataala ya ba wansa ni'ima to kamata ya gode masa ta hanyar faɗin alhamdulillah ko kuma ki sa ki a ƙasa ki masa sujada don nuna godiya gare shi kin ga hakan ma zai sake baki dama ki sake miƙa wasu buƙatun nan sai ki ga Allah ya biya tunda Allah subhanahu wataala ya ce wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid babu komai insha Allah zan iya yi na gode ci ba to amma kai waye ka shigo gidanmu ni yayan ki ne yayana kuma ya aka yi ban san ka ba to lokaci zai tabbatar da hakan zaki gani nan gaba insha Allah yanzu dai tsaya Ina sadauki? Baya ne. kuma ma bata nan? To shi kenan. Zan tafi. Idan shi sadauki ya dawo, ki ce da shi Rabiu Ali mai kacifa ya zo ne ashe ma kana kusa kai kuma yaushe ka dawo dawo ta kenan ina ajiye jakata na ce bari na zo daga amini na Allah sarki na yi mamakin ganin ka haka domin ban ga alamar walwala a fuskar ka ba to ba haka bane ba hasali ma dai ina sa ran ganin ka ne zai rage min raɗaɗin da yake cikin zuciyata raɗaɗin da ke cikin zuciyarka kuma to wannan wani irin abu ne haka yau aka ɗaura auren atika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya aka haka ta faru na gaya maka tuntuni mutanen nan ba za su yi min adalci ba ka san idan ba a san ka ko ruwa ka faɗa sai a ce ka ta da ƙura wannan ƙiyayya ce suke nuna mu ƙarara saboda talauci babu abin da baya sa kaga kuwa tun da mu da shi babu irin wulakancin da ba za mu gani ba amma dai ban ji daɗin wannan lamarin ba wai me yasa wasu iyayen suke yin haka ne duk irin soyayya da ke tsakaninku da atika kai hakuri abokina Allah zai musanya maka da mafi alkhairi kai ma kenan da baka taba yin soyayya ba ka gane haka haka ne yanzu dai bari na baka ka shiga cikin gida da daddare na dawo zan zo na gaida umma saboda na shiga bata na sai wata bakuwa am yawa wai sadauki wace bako ka bari a cikin gida ita kadai ba kowa ba fa bakuwa bace safiya ce ko baka gane ta bane safiya kuma to ya kai ban gane ta ba ta yaya za a yi ka gane ta yarinyar da ka barta tana karama domin kai ma bayan ka yi tafiya ta dawo gida ta dawo gida daga wajen kakarmu kaga kuwa dole ne ba za ka gane ta ba Allah sarki girman dan mutum ba wahala shikenan ka shiga kawai sai daren ina dawo insha Allah zan zo mu gaisa Assalamu alaikum Zabiya Zabiya Zabiya Safiya Yaya Bacci kike ne? San da zuwa yaya. Yawwa, ina amma take? Ta je barkan ƴar gidan Hajiya Wali Suwaiba. Ta haihu. To ko zaki je da Allah ki kira mu? To. Amma yaya lafiyanka kuwa? Lafiya ne. Ki je ki kira min ita za mu yi magana da ita. Um, wani daga cikin abokanka ya zo. Eh, Rabi ne yanzu yana fita muka yi kaci kusa da shi a wajen amma yaya don Allah wani wanda ya zo waye shi daga cikin abokanka ikon Allah shi da tambaya ke da tambaya wani wani irin abu ne haka kinga ki je ki kira min ita in kin da kuma menene gaji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baka tafi ba kenan. To ban tafin ba kenan. Na dan tsaya na wani abana. Na ga yayan ma ya dawo. yana gida. Haka ne, amma dai ba zan koma ba yanzu saboda zan dawo da daddare, insha Allah. Kin zina zaki ce? Zan je in kira umma ne. Ta kowar kai? A'a, ka bari. In ka da daddare ka zo ka. Ka ga yaya yana cikin wani irin yanayi ko? Gaskiya ne. To shi kenan. Ba damuwa. Am Safiya. Ya aka ka san sunana? Ha? Ta yaya ba zan san sunanki ba? Kina kanwata. Wani sako da nake so zan tambaye ki akai. wata irin tambaya ka bari sai an jima. Shikenan. Shikenan. Safiya, ki hakuri ba san na kira sunan ki ba Kira na kake ne? alaikum. Salamu alaikum. Sadauki, kai! haka? Kai sadauki, lafiya kuwa na ganka ka zo ka zauna ka yi zugum a nan gurin? Ba komai umma. Ha ba sadauki, ai ni dama na san za a yi haka. Ni na san sai an yi haka. Ta ya za a yi a ce ka shirya ka tafi ɗaurin auren yarinyar da kake so bayan an riga an bada ita a gurin wani. Ai dole ne ranka ya ɓaci. tunda dai ka san zuwan ka gurin nan ba zai sa a fasa daurin auren nan ba kaga ko ai bacin rai kai ka saiwa kanka ko ma ni fa ba wajen daurin auren nan waje sai ka rungumi kaddara ka yanke wa kanka wani tunanin da zai iya cutar da kai ko kaga ya isa manta da su kawai dan ni yanzu ma zancen da nake maka da wani albishir din na zo maka mai daɗi kuma albishir kuma ba dai ƙarya kuɗi ake ba to mu ma in Allah ya yarda Allah zai ba mu wata damar da tafi wadda suke hangi saboda mu ma kwanan nan za a sa mu a layi a rika lissafi da mu in mun wuce a nuna mu ai yanzun nan da naje gidan barka nake jin labari ashe yaron nan Jabiru dan wan babanku ya dawo daga kasar waje to shine muna fitowa daga gidan barka ban yi kasa a gwiwa ba kawai muka tafi in gaya maka aka je aka yi mishi sannu da zuwa to babban abin albishir din shine ashe tun tafiyar shi kasar waje tun kafin ma ya tafi dama mahaifin ya riga ya ce yarinyar nan safiya zai aura ba dan komai ba dan a ƙara raye zumunci Wace safiyar kuma? Yo, wace safiya kake da ita banda 'yar uwarka? Safiya ta nan gidan mana. Wai safiya? Ina safiya me ni? Ai ita na tura ta kirawo ki. A ayo, ai ni bata same ni a gidan barka ba. Ai ni daga gidan barka can nayi wurin sanda zuwa. Shine kuma daga zuwa na ga na samu wannan albishir din mai kyau wanda mu ma nan gaba kaɗan Allah zai samu a cikin inuwa. Ni fa umma gaskiya ba na farin ciki da wannan albishirin naki. Hasali ma ƙara dugun zuma mun zuciya yi akan abin da yake damuna a yanzu domin in dai saboda arzikinsu ne ake so a haɗa aurensa da safiya gaskiya ni ba na na'am da wannan al'amari amma kada fa ki manta lokacin da babban fa ya kwanta rashin lafiya mutanen nan ba babu wanda ya kula shi hatta kuɗin da za a kai shi asibiti ko a nema masa magani ba babu wanda ya kula ya bayar sai bayan ya mutu kuma aka zo ana wani dafa-dafan shinkafa na kini bibi saboda kada a ce dan uwansu ya mutu ba su kula da yan zaman makoki ba sai yanzu kuma da suke da bukata a wajen mu sannan za su zo suna wannan magana ni gaskiya ba na na'am da wannan al'amarin ga karka damu duk na san abin da kake rayawa a zuciyarka kana tunanin lokacin da mahaifinka yake raye ba su yi mishi komai ba ko to ai yanzu gashi sanadiyar yar uwarka mu ma Allah ya kawo za mu ɗanɗani roman arzikin to kuma ba shi kenan ba. Ma, dan Allah safiya mai tarasa ne da kike neman lalle lalle sai kin yi auren jari da ita. Sadauki kenan. Wannan fa abin da ya riga ya faru ne a baya kuma ya wuce. Saboda haka mu magana yanzu muke yi ba fada ba. To kaga kuma wannan abin da ya fa yana fa so ya gyara kuskuren da ya yi ne a baya. Shi ne kawai ba fa wani abu ba. To ka gani don haka sai nake gani sauƙi ne ya zo mana daga Allah. Yarinyar nan idan muka aurar da ita gidan arziki mu ma fa sauƙi ne ya zo mana. Kuma shi wanda kike magana akan nasa ba a san irin munanan halayen da ya dawo da su ba garin da ya je karatu. ga da ka ta sadauki na ga kana nema ka furta mummunan kalma akan wannan al'amari. A'a yar uwarka ce fa kai kanka ba za ka taɓa so a ce wani mummunan al'amari ya samu a kanta ba. me yasa kake irin haka ne saboda kawai kai ka samu matsala a eh, naka neman auren shine yasa kake nema ka yi wa 'yar uwarka baki to wallahi ka in sake ji ka furta wata magana akan wannan al'amarin na gaya maka na san magana kenan wa alaikum salam ya albarka ga ta nan ta dawo Halima, ina kika shiga ne na ji ina ta bulayin neman ki. Kun banda abin ki ai ba a gidan barkan nake ba, wucewa ne na tafi gidan wan baban ku. Umma kin san me ya faru? Bari ki Ina je. Zo in gani menene? kaga ka cire wannan magana a ranka sadau wannan abu ya riga ya wuce an gama shi ni dama na san shi ne a zuciyarka har yanzu na ci ta alhamdulillah ya albarka to kin ga wannan shine burinmu na farko kuma ya cika kin ga ke ma kanki yanzu ba wanda zai miki zarra akan turanci umma kamar yaya me kike tunani takarda ta yi kyau